masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar wasanni na wannan makon shirin da zai kai mu tarayyar najeriya musamman a kudancin kasar a birnin lagos inda aka bude gasar tsofin 'yan wasan kwallon kafar najeriya karo na goma shirin duniyar wasanni tare da ni abdullahi isa To kamar da aka ji da farko dai a jiya ne aka bude gasar tsofin 'yan wasan kwallon kafar Najeriya karo na goma a birnin lagos da ke kudancin Najeriya wanda ake gudanarwa shekara-shekara kana kuma yakan janyo 'yan kwallo da suka yi ritaya daga buga wasa domin saduwa da abokan wasansu na da da kuma tuna baya gasar ta bana ta samu halartar jihohi guda takwas da suka hada da lagos abuja iddo kano zamfara enugu da ondo sai kuma mai rike da kambin jihar plateau shirin duniyar wasanni ya halarci inda ake gudanar da gasar kuma a wasannin da aka yi jiya kano ta yi kunnen doki da iddo kamar yadda lagos da zamfara su ma suka tashi ɗaya da ɗaya jihar filato mai rike da kofin ta doke inugu da ci biyu da ɗaya bashir ibrahim idris ya ji ta bakin sakataren kungiyar tsofin 'yan wasa barista abdulrazak da kan makasudin gudanar da wannan gasa my name barista abdulrazak dukumu sunana barista abdulrazak dukumu sakatare janar na kungiyar tsofaffin 'yan kwallon najeriya masu shirya wannan gasa Maksudin shirya wannan gasa shine aiwatar da taken All Star na haɗin kai da kuma tabbatar da tsoffin 'yan wasa da masu jagorancin wasan cikin karsashi da ba su damar saduwa da juna da kuma musayar ra'ayi. Idan ka duba a nan akwai 'yan wasan da suka kwashe sama da shekaru goma ba su juna ba. saboda haka wannan gasa kan ba su damar haduwa kowace shekara wannan abu ne mai kyau dama ce da za ta tuna masu shekarun baya yayin da zai baiwa masu tasowa damar hasashen yadda su ma wata rana za su kasance a wannan matsayi To kamar yadda kuka ji dai jihar Zamfara ta yi kunnen doki da Legas ɗaya da ɗaya kuma ga abin da jagoran 'yan wasan ya shaida mana. Mu da wanda suka yi kwallo. dan kaga kusan mutum bakwai cikin sun taɓa mana kasa kwallo sun sun ya kwallo kuma garin su muke yi amma na ganin mu yi kokari amma kuma kun taka a kwarai dama na ga ma mu ma muna da yan kwallo maganan gaskiya kenan amma game da cewa nan garin su ne kowa su yake support amma ina ganin mai kokari yaran mu sun kokari sosai ka gamsu da sakamakon da aka samu kwarai na gamsu saboda in ma sun cin ba abin da zai faru muka samu wani ina ganin lalle mai kokari to ya kake kallon kuma wasannin ku da za su zo nan gaba eh ina ganin za mu yi wani abu insha Allah muna ya cin wani wasa don muna son duk yadda za mu yi mai qualify me yake baka sha'awa dangane da wannan gasa da aka shirya abin da ke da ban sha'awa wanda kai shekaru hmm. ba ga juna ba sai ka ga nan wurin wasu mai kwallo da su tun ana national team yin friday lawo da wasu su friday uko godwin okwara da wasu su ne bayan kira sunan su ba kaga ni rabona da ganin wasu su an shekara goma sha amma ga shi mu muna gaisawa muna murna muna dadi victor agali dan wasan lagos da ya wasanni a jamus da faransa ya yi mana tsokaci kan wasan kamar haka Yeah, my name is uh, Victor Agali, the uh, international uh, Sunana Victor Agali, tsohon dan wasan Najeriya, na yi wasanni a kungiyoyin Rostock da Shalka Ofo, da olympic marseille da oje semis kuma yanzu haka ina halittar wannan gasa ta tsaffin 'yan wasa uh, uh, uh, gasa ce mai muhimmanci ba wai ga buga kwallon kafa ba kawai sai dai damar sake haduwa da 'yan uwanmu tsaffin 'yan wasa da abokanmu daga jihohin baki daya muna ɗaukar wannan dama domin sake gamuwa da juna da tattauna matsalolin da suka shafe mu idan akwai hanyar da za mu taimaka wa juna sai mu yi haka kuma mun san muhimmancin kwallon kafa da yadda take samar da lafiya wajen motsa jiki we know the importance of football and how healthy it is to exercise. Mun kuma ji ta bakin mai horar da 'yan wasan jihar Filato, coach Mummuni Sabo dangane da nasarar da suka samu kamar haka. bayan itf na je na buga wiki tori bayan wiki na je na buga niger dog bayan niger dog na dawo ya na buga mati je bakulon club daga nan kuma na tafi na karfe zama coach na yi karatu na dawo na fara handling clubs a various state a cikin nigeria har na taba zuwa kamaru na yi kocin na taba zuwa niger na yi kocin har allah ya kawo ni aka bani wannan cin na all star football club na jos ya kaji da wannan nasara ha na yi matukar farin ciki da wannan nasara saboda na zo a matsayin mai kofi dole yi kokari in tafi da kayana don haka wannan nasara ina matukar matukar murna da ita ka gamsu da rawar da 'yan wasan ka suka ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari na da 'yan wasa da yawa wanda a fiye da haka ma za su iya yi wannan ruwa da 'yan wasa na suka taka na gamsu da ita ɗari bisa ɗari me zaka ce da kungiyar inugu da kuka taka rawa da su ai duk kamar iri ɗaya ne mu da su tsofaffin yan ƙwallo ne wanda sun buga bol su ma lokacin da suke bugawa in ba mun tsaya haka irin tsayawan da muka yi ba da ba za mu samu wannan nasarar ba saboda su ma ƙwararru ne to yanzu wani shiri za ku yi dangane da sauran wasannin ku na gaba eh za mu ci gaba da roƙon Allah kuma mu ci gaba da tashi mu sake shiri saboda kana ka zo wasa ne ana bugawa ana daɗa gaba ne dole ne mu sake shiri saboda wasan da yake gaban mu a matsayinmu na masu defending champion wanda suka zo da kofin nan mun san ido zai taru a kanmu kuma kana da kwarin gwiwan cewa za ku kare wannan kofin in Allah da in Allah da zan kuma da kai Shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Kwat Sani Adamu tsohon dan wasan Najeriya da suka fara lashe kofin matasa na 'yan kasa da shekaru 17 na daga cikin waɗanda suka halarci gasar a ƙarƙashin jihar Filato kuma ga bayanin da ya mana a kai. Eh, na farko dai gajiyar da ka kira ne zuka ce ko sani a da to daga dan kwallo zuwa sani a da ni ne dan kwallon da suka fara cin kofin duniya na yan shekara goma sha bakwai wanda zan iya cewa mu ne bakake na farko da muka fara cin fifa wani kungiyar duniya da ta hada wasa mu ne na farko mu ne bakake na farko to wannan abu ne da muke alfahari shi kuma mu ne ɗaya daga cikin kwallon da muka je chile wanda 20 lokacin 87 eh, ina ɗaya kuma daga cikin 'yan kwallon da suka buga super eagles kuma ina cikin 'yan kwallo na fara a garin jos ne da kananan tim hannu zuwa buga wa standard daga zan ta koma ta zama jib daga jib muka koma muka zama plateau united to har yanzu da iko allah dai ina nan a plateau united akan coach yanzu wata na tsallaka daga zuwa kwallo zuwa coaching kenan ya ka kalli wannan wasa da aka fara yau watan wannan wasa da ake kira ake kira shi veteran tournament ba wai wasa bane na mutum ya zo ya buga kwallo wasa ne na yan kwallon da suka buga kwallo da zo su haɗu da junan su dan da nan tattaka din ya zama cewa abin da aka yi da a tuna da shi kuma tsakanin mu ya zama cewa muna irin irin taimakon juna wanda ya zama na cewa mun daɗe ba junan mu ba cewa Allah ya ba mu wani dama da za mu zo mu ga junanmu ka san yadda nake ka san yadda kake kuma ka san family ɗina ne ma san naka yadda za mu ci gaba da yadda muke tafiya da rayuwar mu da lokacin da muke bugawa to ɗaya yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka zo aka haɗa kuma muna mutukan munna da wannan abin da ake saboda abu ne wanda za ka cewa ya zo yanzu yana haɗa dan zumunci a tsakanin kuma yana da kawo da mu akan cewa dama mu ne wanda muke muke tafiya da kwallo tun da kuma ya kamata a ce har yanzu mu ne kamata muna tafiya ci to eh, da dama zuwan mu ne ya zama cewa muna son mu zo ya zama cewa komai ya dawo hannun mu ya zo zama cewa mu ne muke tafiya da shi saboda yanzu kwallon duniya ta biya kan cewa wanda suka ba kwallon su ne suke su ne suke tafiya da kwallon kuma yake tafiya ta hanyar mulki to muna son mu ma a Najeriya ya zama cewa wayanda suka yi din da kuma wayanda suke taimakawa wanda kowane lokaci suna da kwallon su a haɗu a haɗa kai a daga kwallon su zama a amfani a gari wato dai a takaice wannan gasa ne na sada zumunci tsakanin tsoffin 'yan wasa da suka yi wasanni da kuma dama ce na a sadu da mutanen da aka daɗe ba a gani ba kware kware dan ka duba cewa a cikin mu za ga cewa akwai yan kwallo kamar ni akwai su ah, Ahmed Musa akwai su Musa Santos akwai su Friday Eko akwai su Victor Agali da kuma sauransu dukkan mun zo mun haɗa da kuma wasu mu duka kaga wanda mun daɗe ba mu haɗu ba amma yanzu kaga yanzu muna tare kuma wani ɗan wasan da muka yi na ɗan minti ashirin da biyar biyar za ka cewa bayan wasan yanzu ga munan anan kamar ana biki to kuma shi ne kullum muke ta kokarin mu ga cewa wannan abun ana ta da bunƙasa muna bunƙasa kuma kokarin da ake ta yi mostly za ka cewa ana ɗauka kowane shekara ana ɗauka shi ne zuwa daga wannan state zuwa wannan state to muna fatan ma kamar yadda Lagos suka yi yanzu muna fatan cewa mu a arewacin Najeriya wani state zai ɗauka a zo kamar yadda aka yi a jetan ma a sake saboda a daɗa buɗe abu don a ji daɗin abubuwa. Musa Santos tsohon ɗan wasan Intel da ke Kaduna na ɗaya daga cikin waɗanda ke jagorancin ƙungiyar Abuja shi ma dai ya mana tsokaci kamar haka. din da ke zuwa wanda kula da zo su haɗu no apart from the game itself ai kowa wanda ka ma baka ga da ka zo na and look at the atmosphere very enjoyable an buga wasanni kusan uku yanzu ka gamsu da wasanni da sai standard is very high ba gan standard is very high ba so far plateau kawai suka best two matches a draw draw da ka ga standard is very high dama su ne dependent champion su ne dependent amma mun ga na ga mu za mu zo mu fadiya kuma dama mun muke champion to suka zo suka karba To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Bashir Ibrahim Idris da kuma na hirarrakin ni Abdullahi Isa ke cewa mu huta lafiya.